an shiga kwana ta uku kenan daga soma yajin aiki na gama gari a duk faɗin ƙasar chadi kusan baki ɗaya ma'aikatun gwamnati sun tsaya kaf illa kalilan daga manyan ma'aikata da ke tinkarar ofishi tsoron kada a sauke su daga mukamansu alhaji garba isa wani ɗan chadi mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya yi mana tsokaci abinda ni cewa dai ke ne gaskiya ma'aikatan chadi rabin ba a ta musu ba saboda kasan shi mutum in kaga ya tafi yajin aiki suke dole ne ta saka shi don saboda haka ma'aikata na ƙasar chadi dama abin da suke samu wanda gwamnati suke jiran su shi ne suke samu suke fitar da wasu masarufan su na yau da kullum to maimakon kuma su samu ƙari sai zama ba samun ƙari kuma kullum sai rage musu kuɗin ake bayan ana rage musu kuma shi wannan albashi din kuma kayan wannan kayan masarufi kuma kullum karuwa to kaga gaskiya rayuwa nan tana da ɗan wahala kaɗan da gaske to su kuma ba su da wata makama wanda za su nuna ma gwamnati rashin wani jinsu illa su je yajin aiki shi ne kawai hanyar da za su yi wanda sannan da kafin cewa fa akwai matsala to ina ganin shi ne abin da su ma'aikata din na gwamnati ma'aikata kai su kuma yau na ina jira wato cewa gwamnati ya kamata ta kula ta saurare su ta ji kukan su ga saboda gaskiya ta dan taimaka musu yajin aiki dai ya yi tasiri matuka kan harkokin yau da kullum musamman makarantu kusan baki ɗaya makarantun gwamnati sun tsaya malamai na zaman su a gida gamayyar kungiyoyin kwadagon kasar na kan bakar su ta cewa lalle gwamnatin kasar ta janye matakin yankewa ma'aikatan kasar albashi salisu abdulkadir memba mamba ne a kungiyar kwadagon ma'aikatan ilimi ga abin da ke cewa. Dalilin shiga wannan yaƙi namu watan gwamnati wacce shekarar ta yanke mana alawar mu kuma wannan shekarar batan ta sake yanke albashin mu saboda haka duk ma'aikatan ƙasar Chadi mun shiga yaƙi na kasa ga baki ɗaya. Yaƙi ne watan wanda ba za mu iya tsaya ba sai an komai mana da wannan kuɗaɗe da aka yanke don saboda haka wannan eh, yaƙi na kasa na wannan shekara watan iya da tasiri babba musamman musamman watan game da yara ya gani mu watan muna karantarwa watan bakanni tare ne yanzu da haba muka yi wata uku sauran mu wata shida don saboda haka mu muna kan bakanmu ba za mu canja ra'ayi ba har sai gwamnati ta komar mana da wannan kudade na. Gwamnati dai ta aiwatar da wannan mataki da nufin samar da biliyan talatin na sefa domin cika ta gurbin kasawa ta kasafin kuɗi kowace shekara da take fuskanta bayan taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Daga injin mena Tijjani Mustapha Mahadi, RFI Hausa.